يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون yana يوم متانا saboda munin abin da aka bashi labari na haifar masa ya mace saboda haka sai zuciyarsa ta riƙa raya masa cewa zai riƙe wannan yariyar ne a cikin ƙasƙanci da wulaƙanci ko kuwa zai binne ta cikin turɓaya ne tir da hukuncin da mushrikai suke yi ta yadda suka dangana wa ubangijinsu abin da ba sa so ga kawunansu